karu su dubunnai sun kashe mutane uku ko hudu cikin waɗanda Allah ya aika musu shi ubangiji bai aiko musu da gama na mala'iku ba a'a sai a hatan wahidatan mala'ika ɗaya ba ce kawai ya musu tsawa ba ma sai ya naushe su ko sai ya mangaje su ba ya musu tsawa ba ɗaya kawai ya ce shi ne abin da ayat ke shi ne yin kanan illa sai a da wahidatan tsawa ɗaya kacal aka yi musu faizahun khamidun sai ga shugabannin tsagirancin nasu ya kare sai ga su gurfanannu a gidajensu gaba ɗaya